yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren sha shida ga watan jimadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 wadda ta daidai da goma ga watan mai shekara ta 2009 wannan shine kasar na goma sha uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin hikbatun minar tarih ta'alifin shehin malami Usman ɗan Muhammad al-Khamis Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi jama'ar musulmi tun daga kaset ɗin farko har zuwa kaset na goma sha biyu na jiya wanda ainihin muka bayyana cewa duk an karkare ne a karatun shimfiɗa da kuma muƙaddima ta tarihin musulunci da wannan babban malami ya nemi ainihin ya rubuta don ya tabbatar da abubuwan da suka inganta tun daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da haihuwar shi da kuma tantance abubuwa a bisa tsari na ilimi kira da amincin Allah su tabbata ga annabin shirya Muhammad ɗan Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil akhirati wal ula abin da ya kai aka yi doguwar muƙaddima saboda matsala ce wadda yake ba dan aka samu yahudawa da 'yan shi'a da sauran zindiƙai suka ainihin saka hannun hagu suka dagwalgwala tarihin musulunci ba da babu abin da zai ja a wannan doguwar mukaddima domin tarihin addinin musulunci fari sol ne har ya fi nono haske zaƙi ne coin da shi har ya fi zuma to amma da aka samu waɗannan sun zo sun ainihin gurɓata al'amura dole ne a yi wa jama'a bayanai a kai akwai da yawa daga cikin malaman da ke danganta kansu zuwa ga sunna waɗanda gazawa da karancin ilimi na tace abubuwan da suka karantar da ahalin sunna su ma sun taimaka wajen gurɓata da yawa daga cikin tarihin addinin musulunci don haka a yau za mu fara tarihi ne wanda duk duniya da lahira babu irin shi domin tarihin wani babban mutum ne wanda Allah maɗaukakin sarki bai taɓa halitta irin shi ba kuma Allah ba zai sake yin halitta har abadan abidi na wadda ta kai darajar shi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka jama'a tsarin karatun yadda za mu yi shi za mu rinka bi muna karanta abubuwan da malam muhammad ya rubuta mana abubuwan da suke buƙatar ta'aliki ko sharhi za mu tsaya mu yi amma saboda mu ba da amana ta ilimi al'amuran da malam yake ishara a ƙasa na wasu ta'alikat sharhohi ko tahriji bayanin inda ya ɗauko wasu maganganu da yadda aka yi maganganun suka inganta za mu rinka bi muna karanta su ma'ana za mu yi karatun ne a hankali kamar yadda muka karanta littafin sifatus sala yadda muka karanta littafin ahkamul jana'iz yadda muka karanta littafin sarimul battar wato dai al'adar karatun mu ta tsinta kwarkwata harafi da harafi a bi har a sauke a hankali insha Allahu ta'ala tsari na biyu duk abin da kake da tambaya da shi daga abubuwan da aka yi karatun a baya zuwa abubuwan da ba a zo a ci gaba da karantawa kana da yancin ka ainihin rubuto shi a takarda irin ta tambaya na ce takarda irin ta tambaya ba wasiƙa ba domin ba mu da lokacin da za a zauna a karanta shureriyar wasiƙa amma an ka rubuto tambaya game da kaza to babu laifi sai a tsaya a ba da ansa kafin ko kuma dab da tashi da darasin da za a ainihin fuskanta insha Allah ta'ala kamar yadda jama'a suka sani jerangiyar giyar kasusuwa da ake saurare na bidiyo ko ake kallon su da makamantansu dukkansu mallakar darul hadisi salafiya ce wadda take nan Zariya a najeriya kuma wannan cibiyar ba ta halatta wa kowa ba kuma ba za ta halatta wa kowa mallakar asalin haƙƙin waɗannan ɗaba'i ba na haka a bar mu mu 'yan darul hadisi mu ne za mu yi kwanmu mu ne za mu kyankyashe shi da ikon Allah kuma za mu yi abin da za mu iya ne ba mu yi alkawarin za mu gamsar da jama'a ba za mu yi abin da za mu iya ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu babban malami a sheikh muhammad wato usman ibn muhammad al-khamis ya ce albabul awwal babi na farko al-ahdathu tarihiyya min wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila sanati ihda wa sittina hijiriya ya ce babi na farko abubuwan tarihi da suka faru tun daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har zuwa shekara ta sittin da ɗaya bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tamhidu bi'satir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Shimfiɗar aiko da manzo mai girma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana wannan babi zai maka bayani ne dangane da aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka yi Shi ne ya sharar fage na wani juyin juya hali da ɗan adam ya samu a cikin addini da tattali da rayuwa da siyasa da zamantakewa duk inda duniya ta kai da haɓaka ilimi ba ta taɓa wuce waɗannan tsarika guda biyar ba in ma abin duk da duniya take addini ne ko siyasa gwagwarmayar mulki ko siyasar samun dukiya da tara ta da haɓaka ta tattali ko abin da ya shafi gudanar da yaya tsarin zamantakewa zai kasance ko kuma abin da ya shafi yadda rayuwa za ta kasance tsakanin ni da kai tsakanin ke da wance tsakanin kai da wance tsakanin ku da suwa ne aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya haifar da sauye-sauye masu dama daga abin da wannan ainihin rayuwa ta annabi ta zo ta samu al'ummar duniya suke a kai ma'ana annabi ya zo ya ci gyaran duniya gaba ɗaya game da addini don duk lokacin babu waɗanda suke bin addinin gaskiya duk duniya sai wasu 'yan tsiraru daga cikin ahalul kitabi waɗanda ba su karkace ba in ji shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama haka kuma Allah ya ishara cewa qad ja'akum rasulun ala fatratin min rusuli manzo ya zo muku a lokacin da ake fama fatara da karanci da rashin annabawa a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake tunda annabi Isa ya tafi har zuwan shi babu wani annabi a wannan lokacin to a wannan tsakani an samu malaman Yahudawa da Nasara sun ta wasa da hankalin addini sun lalatar da addini sun mai da addini ya zama musu hanyar rayuwa ma'ana hanyar da za su sami yadda za su ci su sha su kuma yi buragazarsu don haka addini ya biya gurɓace gashi babu annabawa sannan kuma waɗanda ke da addinin sun sayar da addinin da kuɗi sun ainihin wato sun haƙura da lahirarsu wannan halin da duniya ta samu kanta yasa da annabi ya zo sai da yawa addini gyara to haka masu addinin ma sai da aka gyara musu zama 'yan siyasa da siyasar sai da annabi ya gyara 'yan kasuwa da masu haɓaka tattali da kasuwancin sai da annabi ya gyara haka zamantakewar yau da gobe tsakanin mutane da mutane mana yaya ake ginin gida yaya ake tsarin zaman makwabtaka ina za ka sa katangarka ina ya kamata wa mai ja shi sai da annabi ya kawo juyin juya hali game da wannan yaya mu'amala za ta kasance ta ciniki tsakanin wane da wane tsakanin wane da wane za a yi aure za a aurar wa da wani yaya za a yi sai da annabi ya kawo don haka muna son ku gane daga cikin waɗannan abubuwan guda biyar da muka faɗi duk abin da muka zo gabar da take buƙatar a tsaya a fitar da abin da ake kira fiqhu sira to za mu fitar muku wannan yana daga cikin wani ilimi a cikin tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita tarihin rayuwar manzon Allah gaba ɗayanta alkhairi ce to duk wata gaba da aka zo za a samu wani alkhairi to za mu zo mu ce muku fiqhu sira waɗanne ilmomi muke iya cira daga cikin waɗannan abubuwan misali annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan zai yi tafiya da matan shi in yana da halin ya ɗibe su gaba ɗaya sai ya ɗibe su sai ya tafi da su kamar yadda aka yi a lokacin aikin hajji sallallahu alaihi wa alihi sallama idan ba shi da hali kuma fa sai ya ainihin yi ƙuri'a a tsakaninsu To wadda ƙuri'a ta faɗa a kanta da ita yake tafiya na'am in ka dubi ƙasa hausa ba haka ake yi ba a ƙasar hausa in bai da halin ya tafi da su gaba ɗaya sai duduwa ce ke uwar gida a cikin sunan manzon Allah babu uwar gida wancan an zo ita za a baiwa wa priority saboda ita aka fara aurowa babu wannan a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka babu wata mace da take tunanin ita ce madam ɗin gidan wadda take da ikon yau abin da ta ce shi za a ci a gidan amarya tana so ko ba ta so wannan ba sunnar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ƙuri'a yake in ƙuri'a ta faɗo kan wance ta yiwu ita aka fara aurowa sai a tafi da ita ta yiwu ita ce ta ƙarshe sai a tafi da ita to yanzu in muka zo nan sai mun bayyana yaya wanda fiqhu za mu iya cirewa daga wannan gabar misali to malamai sun zauna sun yi rubutu rubuce masu ɗimbin yawa daga cikin malaman da suka shahara ya rubuta littafi ne muktasar ne na sira shine a sheikh muhammad ibn abdul wahab imamu da'awa allah ya gafarta mishi littafi ya rubuta ya ce muktasar siratin rasuli sallallahu alaihi takaitaccen tarihin manzon allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ikhtisari ne daga littafin ibn hisham amma fa'ida da yake kawo an ya gama kawo tarihin sai ce a cikin wannan gaba ta tarihi mun iya fahimtar manzon Allah yana kaza manzon Allah yana kaza manzon Allah yana kaza manzon Allah yana kaza kenan me ake jira sai aiki domin shi kadai ne zaka bi ka tafi aljanna shi kadai ne zaka kafircewa kai tsayen aka tashi kiyama wuta za a yi da kai babu binciken custom duty ko wani abin nan wuta kai tsaye kana da visa ko baka da visa wuta kai tsaye za a kai ka saboda ka bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan haka jama'a wannan bawan Allah ya kai wannan bawan Allah ya isa ya cancanta a zauna a karanta tarihin shi sannan tarihin shi yana nan cike a cikin alkur'ani yana nan a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yana nan a bakunan sahabban nan da suka zauna tare da shi sun fi kowa sanin halin shi to a ƙarƙashin wannan malam yake cewa fil yawmi sani الثاني min من ربيع الأول امتن الله تبارك وتعالى على البشرية الجمعاء بولادة سيد البشرية وهذه محمد صل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ولد يتيم الأب وعاش بعد السادسة يتيم الأب وال... يتيم الأم والأب إذ مات أبوه وهو في بطن أمه وماتت أمه وهو في السادسة من عمره فكفله جده عبد المطلب ولكنه مات بعد سنتين فكفله عمه أبو طالب ولما بلغ صلى الله عليه وآله وسلم الأربعين من عمره بعثه الله مبشرا ونذيرا فقام برسالته خير قيام وبلغ ما أمره به ربه أن يبلغه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور فعاداه كبراء قومه وآذوه وآذوا من تبعه من الناس وقد تبعه أقوام باعوا الدنيا واشتروا الآخرة وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ونصروا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون واستمر في دعوته صلوات الله وسلامه عليه زهاء ثلاث عشرة سنة حتى أمره الله بالهجرة إلى المدينة التي نورها الله تبارك وتعالى برسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهاجر معه أصحابه وتركوا الأموال والأولاد والدور وذلك في سبيل الله تبارك وتعالى ولما وصل إلى المدينة آووه أهلها ونصروه وغزوه وعزروه وعادوا الناس كلهم كلهم لأجله صلى الله عليه وسلم واسوا المهاجرين بأموالهم ودورهم بل وأزواجهم فكان الأنصاري له زوجتان يقول للمهاجر اختر أيهما أيهما أيهما شئت أطلقها فتتزوجها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون واستمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته حتى شملت الجزيرة الجزيرة كلها إلى أن جاء اليوم العظيم الذي فتح الله فيه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم مكة المكرمة ودخل أهلها في الإسلام ودانت بعد ذلك الجزيرة العربية كلها لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد ثلاثة وبعد ثلاث وعشرين سنة من الدعوة والجهاد جاء القدر المحتوم المصدق لقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين to wannan <clears throat> takaitaccen abubuwan da malam yake faɗi ga su kamar haka malam ya ce fil sani ashar a rana ta goma sha biyu min rabi'in al-awwal ta watan rabi'in al-awwal imtanna Allah tabaraka wa ta'ala alal bashariya Allah mai albarka da ɗaukaka ya yi baiwa ga dukkan ainihin wato halitta ta ɗan adam jam'a baki ɗayansu Allah ya wannan baiwa ma'ana musulmi da kafirai jajaye da baƙaƙe larabawa da waɗanda ba larabawa ba dukkan jinsi na ɗan adam Allah ya musu baiwa bi wiladati sayyidil bashariya ta ainihin wato haihuwar shugaban ainihin wato 'yan adam baki ɗaya wahadiha kuma wanda yake shine mai shiryar da su muhammad ibn abdullah ibn abdulmuttalib wato muhammad ɗan abdullahi ɗan abdulmuttalib alhashimiyyi al ba Hashi ne kuma ba ƙuraishi wulida yatiman ab an haife shi ne a lokacin ba shi da uba wato yana da maraicin uba uba ya rasu tun kan haife shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa asha ba'da sadisati yatiman abi wal ummi sannan ya rayu bayan shekara ta shida sai kuma ya zama marayan uba da uwa wato a daidai shekara ta shida kuma sai mahaifiyar shi ta rasu a halin dama shi marayan uba ne kuma ba shi da uba kenan yanzu ya haɗa gaba iz domin kuwa mata abuhu mahaifin shi dama ya rasu wa huwa fi batni ummihi a halin yana cikin mahaifiyar shi wat matat ummuhu mahaifiyar shi kuma ta rasu wa huwa fi sadisati min umrihi yana shekara shida daga cikin rayuwar shi kafalahu jadduhu sai kakan shi ya ɗauki nauyin tarbiyyar shi kakan nashi sunan shi abdulmuttalibi abdulmuttalibi wa mata Walakin walakinnahu mata ba'da sanatain sai dai bayan shekara biyu shi ma sai ya rasu a lokacin annabi yana shekara takwas kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa kaffalahu ammuhu sai ainihin babban shi wato wan mahaifin shi sai ya ɗauki tarbiyyar shi abu talibin shine abu talib Allah maɗaukakin sarki ya ƙara annabi tsira da aminci ولما بلغ صلى الله عليه وآله وسلم الأربعين من عمره yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kai shekara arba'in daga cikin rayuwar shi ba'asahu mu bashiran wa nazira sai Allah ya aiko shi a matsayin mai albushir kuma mai gargadi fa qama bi risalatihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya tsayu domin isar da saƙon da Allah ya turo shi da shi khaira qiyamin kyakkyawar tsayawa wa ballaga ma amarahu bihi rabbuhu kuma ya isar da abin da ubangijin shi ya neme shi da ya ainihin isar da shi an yi ballighahu wato ya isar da wannan sako annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar da wannan sako ne da Allah ya turo shi li an nasa min adh-dhulumati ila an-nur don ya fitar da mutane daga duhwai na kafirci zuwa ga hasken musulunci daga duhai na ainihin bid'a zuwa ga haske na musulunci daga duhu na zalunci zuwa ga haske na adalcin musulunci a ƙarƙashin wannan fa'ada hukubara qaumihi sai manya daga cikin ainihin jama'a shi sai suka saka gaba da ƙiyayya tsakaninsu da shi domin a ƙarƙashin wannan zaluncin da duhun su kuma suke rayuwa shi kuma ya zo ne don ya kawo haske kaga ba za su so haka ba wa'azahu suka cutar da shi wa azaw man tabi'ahu minan nasi kuma suka cutar da waɗanda suka bi shi daga cikin mutane wa tabi'ahu aqwamun wasu mutane ne mutanen kirki suka bi shi manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama. sallama duniya waɗanda suka sayar da duniya suka nuna ba su buƙatarta washtarawul akhira suka sayi lahira wajahadu fi sabilillah suka tsaya suka yi gwagwarmayar jihadi wajen tayar da addinin Allah da kuma kare hanyar Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu wa nasarullah suka taimaka wa Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wa sallama kuma suka taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم talakawan almajirai waɗanda aka kore su daga gidajensu wa amwalihim aka wartake su daga dukiyar da suka mallaka aka murɗe aka kwace duk suka haƙura yabtaguna fadlan min Allah ba dan komai ba sai dan suna neman falala ta Allah madaukakin sarki wa ridwana kuma suna neman yarda Allah madaukakin sarki wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suna nufin taimakon Allah da manzon Allah waɗannan talakawan su suka cancanta a taimakawa shine takadirin ma'ana talakawa waɗanda suke saboda talauci har suka kai ga bukata Buƙatar da asalin abin da ya saka su a ita ita ce hijira wasunsu masu hali ne amma hijira da suka yi ta ja musu talauci waɗannan talakawan me yasa aka kore su daga ƙasashensu da gidajensu saboda sun yi imani me yasa aka kwace dukiyarsu aka kore su saboda sun yarda da Allah sannan kuma Allah ya ce duk da haka suna neman falala daga Allah da kuma yarda Allah bari tsaya in yi ta'aliki akan waɗannan gabobi wannan aya ta kawo tarihin asalin almajiranci a musulunci wato asalin almajiranci a musulunci mutum ne wanda yake zaune a ƙasarsu cikin wadata da kwanciyar hankali sai ya yi imani da Allah sai mutanen shi suka kore shi suka wulaƙanta shi sai ya tafi ya samu kanshi a halin shi baƙo ne talauci ya kan mushi da rashi to wannan mutum shi ne almajiri amma wannan almajirancin ba yana yin shi don neman komi ba ne sai neman me sai neman yarda da kuma ainihin falalar Allah sannan sai neman taimakawa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine asalin abin da ake kira almajiranci a musulunci domin asalin kalma almajiri dama daga almuhajir ne don haka da na zo kai tsaye na fassara lilfukara ilmuhajirina talakawan almajirai waɗannan su ne asalin almajirai a musulunci don haka ba a cewa babu almajiri a musulunci don aka ce babu almajiri a musulunci to an kore ire-iren waɗannan ayoyi kenan to amma yaya almajirancin yake menene yake faruwa kun yadda yake faruwa Me wadata ne mai natsuwa ne ba shi da wata matsala sai yadda da Allah sai dangin shi suka kore shi suka kwace dukiyar sai tafi ya kan shi a halin bakunci to sai Allah ya ce lahu ai a ɗiba a bashi ya dace a ɗiba a bashi wannan shine asalin almajiranci ba ma musu wannan amma matsala ce ta faru a ƙasar hausa bahaushe sai ya mai da karatun allo hanyar samun kuɗi tun daga sama har ƙasa shine shi malamin da ke karantar da karatun allo sai mai da wannan hanya ce ta iktisadi wato tara dukiya su almajiran su ma sai suka zama hanyar tara dukiya don haka wannan almajiranci da ake a ƙasar hausa wanda za a tara yara ana karantar da su alkur'ani yana da asali menene ya faru mutane ne suke cewa daga ƙasar mauritania da ƙasar algeria waɗanda aka fi sani da buzaye a yau su ne shanakiba idan suka zo sai su samu zaure sai su zauna suna karantar da 'ya'yan anguwar karatun alkur'ani mutane suna ɗibo sadaka abinci suna kawo musu da su da almajiransu wato da su da ɗalibansu suna ci wannan ita ce ɗabi'ar da ba su ne buzaye suka zo da ita a ƙasar nan su karantar da alkur'ani a ciyar da su abinci amma babu ko ɗayansu da yake rubutun sha babu ko ɗayansu da yake baiwa yaro kwano ya je ko ɗan ƙanzo ko ɗan dago-dago babu ko ɗayansu da zaka gan shi yana yawo da dauɗa da yagaggen riga yana soshe-soshe ko ya kwana arba'in da yi wanka ba babu wannan me ya faru yayin da bahaushe ya yi alkafura ya shigo cikin wannan harka to gaba ɗaya sai dagwalgwala harkar gaba ɗaya sai bai da ita harkar neman kuɗi kuma ya bi waɗannan ayoyi da hadisai duk ya kare kanshi akan cewa ai gashi alkur'ani ya tabbatar da wannan abin da yake shine bahaushe ya zama malamin allo sai zo ya zauna idan ya zauna sai ɗiba ainihin robobi ko kuma kwanuka ko kwanni sai bai wa yara sai a tafi bara a barato abinci a je a barato kuɗi daga haka yara ba tarbiyya babu hatta shi karatun alkur'ani jama'a wannan bid'a ce musulunci bai santa ba don haka duk sanda muka ce almajiranci to ba muna irin ba muna nufin irin wannan almajiranci da bahaushe ya kawo a ƙasar hausa ba wannan bid'a ce ba a taɓa saninta a musulunci ba don haka wannan bid'ar ma ta zama munhasira a ƙasar hausa da inda hausawa suka je suka harba in ba haka ba tafi ƙasar adamawa ba inda za ka shiga garin yola ka ga almajirai suna yawo kokon bara ko kaji ana ko ɗan kanzo ko ɗan dago dago babu inda zaka gani a cikin garin yola amma in ka taho jimeta zaka zo ka samu saboda akwai hausawa kanawa da yan jigawa da waɗanda suka taho daga katsina sun zo sun bai wa yara kokonni suna yawo a cikin jimeta amma a cikin yola fa zaka je ka samu malami ne daga kamaru ya zo bafulatani ne an ɗauki yara an bashi yana karantarwa idan ka zo ka kawo mishi yaro sai ce to ka kawo abincin da zai rinka bashi ka kawo kuɗi sai ɗauki mai dafa abincin tana dafa musu abinci ka kawo sabulun wanka da wanki ya tara wa yaro a cikin adaka yana karantar da yaran yana bi yana lura da tsaftar su wanka da wanki da lafiyar su da makamantan haka idan rashin lafiya ta kama ya yi musu magani in abu ya fi ƙarfin shi ya aika a kira ka ka zo ka kula da ɗanka ko kuma ka ɗauke shi yana nan yana karantar da shi Alƙur'ani, ranar duk da ya sauke zai fara karantar da shi na hau ko ilimin hadisi sai a kira ka a zo a yi mishi walima ya sauka alkur'ani to amma yau za a mai da shi malami shine ne za a fara koya mishi ilimin da da shi ake zama malami shine ilimin hadisi ko ilimin nahawu ko sarf ko balaga ko ilimin da ya shafi ulum na ala sai ce to yau za a mai da ɗanka malami daga wannan rana don haka sai ka kawo bijiminsa in baka kawo ba sai ce ba zai ba wannan kuma wata al'ada ce su kuma da suka jingina amma ina son ku gane menene asalin wannan ko ɗan ƙanzo ko ɗan da gwada-gwada 'ya'yan hausawa suke bi suna yi wannan ba musulunci ba ne kuma wannan haramun ne bai halatta ba don haka ba wai gwamnati ba hatta mu kanmu dole ne ƙoƙarin ya zami da gwargwadon ikonmu wajen kawo wannan abu batarnaka da cikas ta hanyar rashin basu ɗin da rashin taimaka musu da kuma su daga inda muke domin wannan aibi ne ga musulunci ba ado ba ne ga musulunci na ƙasa ce kuma wulaƙanci ne da sunan addinin musulunci kuma wannan abun ba shi da asali ga musulunci amma asalin almuhajir kaji inda Allah ya magana almuhajir da makamantansu a cikin alkur'ani shine mutane ne aka kore su daga gidajensu aka kwace dukiyar aka kore su daga garin suka fita ba su da komai sai suka tafi bakunta sai Allah yake lil fuqara ito a ɗiba a baiwa waɗannan irin talakawa su ne irin almajiran da Allah ya ce a ba me yasa su waɗannan sun fita ne yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman ainihin falala ne da yarda Allah sannan wa yansuruna Allah wa rasula kuma suna taimakawa Allah ne da manzon Allah sai Allah ya ce ula'ika humus sadiquna waɗannan su ne masu gaskiya duk wani mai gaskiya da zaka ji a duniya bayan waɗannan to kwaikwayon waɗannan yayi sannan ya zama mai gaskiya wannan aya tana ishara a kan cewa masu gaskiya na farko bayan annabawa su ne waɗannan don haka Allah ya tattara sai ce ula'ika humus sadiquna waɗannan su ne asalin masu gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wannan ita ce aya ta takwas daga cikin ainihin suratul hashiri malam ya ce واستمر في دعوته صلى الله صلوات الله وسلامه عليه manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba a cikin ainihin wato da shi Allah ya daɗin tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zuha a salasa asharata sana wajen shekara goma sha uku hatta mara Hullahu bil hijira har sai da Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da hijira ilal madina zuwa ga ainihin madina allati nawwara Allah wadda Allah maɗaukakin sarki ya haskaka ta tabaraka wa ta'ala Allah mai albarka da ɗaukaka Allah ya haskaka madina ne bi rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi da manzon shi muhammad wa hajara ma'ahu ashabuhu sahabban shi suka yi hijira suka tafi tare da shi wa tarakul amwala suka bar ainihin dukiyoyi wal aulada suka bar 'ya'ya waddu suka bar gidaje Wazalika zalika fi sabilillah duk sun haka ne wajen tada addinin Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai albarka da daukaka walamma wasala ila madina yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya isa Madina awahu ahluha mutanen Madina sai suka tarbe shi suka rungume shi wa nasaruhu suka taimaka mishi wa azzaruhu suka tsaya wajen kare shi da kuma yi wa addinin tsayayya akan cewa suna nan tare da addinin wa adun nasa kullahum li ajlihi mutanen madina suka kulla gaba da mutanen duniya gaba ɗaya saboda manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama. shine dan menene tun da ya yi gudun hijira ya taho ƙasarsu za su tarbe shi abin da duniya ta so a lokacin annabi ya rasa idda zai zauna to mutanen madina da suka tarbi manzan allah suka ba shi wurin zama to sai gaba ta shiga tsakaninsu da duk mutanen duniya wa wasawul muhajirina mutanen madina suka kyautata wa almuhajirai bi amwalihim da dukiyoyinsu Wadurihim da kuma gidajensu suka ba su dukiya suka ba su gona suka ba su jali suka ɗibi rumfunan kasuwa suka ba su suka ba su gidajen zama bal wa azwajahum kai har ma da ainihin wato matayensu suka ɗauki mata suka ba su a ɗau tsaliliyar budurwa a baka in an rasa budurwa da za a baka a ɗauki bazawara in an rasa matar aure a sake ta a baka ka aura ba a taɓa samun mutanen kirki irin waɗannan ba ina fatan an gane فكان الأنصاري له زوجتان sai a samu alansari mutumin madina yana da mata biyu ya kulu lil muhajiri sai gaya wa almuhajir ikhtar ka zaɓi shi ita, wadda duk ka so utalliquha sai in sake ta fata tazawwajuha kai sai ka aure ta hadisi sahihi ya zo a kan haka a cikin sahihul bukhari a lamba ta dubu uku da ɗari bakwai da tamanin da ɗaya Allah ya ce wallazina tabawwa uddara wal imana waɗanda suka mallaki ƙasar madina kuma suka mallaki imani wato ga ƙasa ga kuma imani min qablihim tun kafin zuwan waɗancan muhajirai yuhibbuna man hajara ilaihim suna ƙaunar duk wanda ya gudun hijira ya zo gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu idan suka ɗau abu suka bayar ba su da sauran bin zuci da wannan abu ba sa jin kirjinsu kuma yana tunanin kai ta da na bawa ne mata ta da na sakawa ne ya aura jama'a ina son ku tsaya ku yi nazarin mutanen nan ba za ka taɓa zama mutumin kirki ba sai ka kwaikwaye su ma'ana sai ka zama photostat ɗinsu kai baka isa ka zama irinsu ba baka isa har kiyama ta tashi Allah ba zai yi irin waɗannan mutanen ba domin Allah ba zai da manzon Allah ya samu sababbin sahabbai ba don haka sai ka kwaikwayi waɗannan kuma duk kwaikwayon da za ka yi sunanka carbon copy sunanka photostat ba za ka taɓa kaiwa darajar su ba ku ji jama'a bayan sun ɗauka sun bayar zukatansu ba sa bin abin akwai abin da ba bayarwa ba wallahi za ka sai da shi bayan shekara goma magana ta tayi sai ka ce kai lokacin nan zan tafi makaranta ba da kuɗi sai da na sai da keke na har yanzu zuciyarka tana kan me tana kan keken kana da ce shi kenan su ɗauka suke suna bayarwa kyauta sai su dilitin abin su share abin daga zuci gaba ɗaya ya zama babu shi a zuciyarsu shine wala na fi sudurihim hajatan min ma'utu sai su ji ba su da sauran wata bukata ga duk abin da suka ɗauka suka bayar wa yu'thiruna ala anfusihim sannan suna fifita wanda ya hijira suna fifita shi a kan kansu walau kana bihim khasasa ko da wannan abin nasu ne na musamman abu ne misali da za ka sa matarka ta haɗa maka wani girki wanda duk duniya babu irin abin da kake so fiye da shi ka zauna za ka cike nan sai aka ce manzan Allah ya yi bako daga makka shi nan ya turo gidanka don ya zauna tare da kai sai ka ɗauki wannan abin sai ka bayar ka fifita shi akan wannan abin tare da cewa wannan abin abu ne na musamman aka tsaya aka yi maka ma'ana wannan beta soup ce aka yi maka miya ce ta musamman aka yi maka amma tun da ka ga muhajiri ya zo sai ka ɗauka ka bashi ko da wannan abin naka na musamman ne wa man yuqa shuha Allah madaukakin sarki ya ce wanda duk aka kashewa bakar ko bakin jin kyashi ko bakar rowa da ke cikin zuciyar shi fa ulaika humul muflihuna waɗannan sun dace wato duk wanda Allah ya sa ya fi karfin zuciyar shi akan ya ɗauka ya bayar wannan mutum ya dace zai samu aljanna jama'a waɗannan ayoyi guda biyu da aya ta takwas da ta yabi muhajirai da aya ta tara da ta yabi ansar har abada Allah ba zai sake yaban wasu mutane ba duk imaninsu da irin wannan yaban ƙoƙari kake ina ma za ka samu ka shiga cikin wallazi na ja'u min ba'dihim yanzu kai ƙoƙarin da ba ka yi ta yi kenan shine kana fatan ne Allah ya sa kai ka zama photostat ɗinsu amma maganar ka yi daidai da su bata taso ba ku dubi su muhajirai Allah da ya tashi sai buga musu stamp ya ce ula'ika humus sadiqun su kuma al'ansar fa sai Allah ya ce fa ula'ika humul muflihuna waɗancan su ne masu gaskiya waɗannan su ne waɗanda suka rabauta kenan da Allah maɗaukakin sarki ce wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo a bayansu me suke ƙoƙarin su kwaikwaya zama masu gaskiya su zama masu samun rabo irin rabon da waɗannan suka samu jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu bahaushe ya ce waiwaye adon tafiya ku duba gaɓar farko daga cikin ainihin karatun da muka ɗauko inda ya ce fil yawmi as-sani ashar min rabi'in al-awwal a ranar litinin wadda ta daidai da sha biyu ga watan rabi'in al-awwal aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙasa sai malamin ya ce hunaka ikhtilafun fi tahdidi yawmi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai saɓani game da keke da keken wacce rana aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan malam ya kawo abin da ya fi shahara daga mutane ne tare da cewa wannan abin ba shi da wani dalili kuma dukkan sauran maganganun ma da aka yi ba su da wani dalili shi yasa a can baya idan ba ku manta ba nake cewa in ka yanke irin wannan maganar yanke kai tsaye to ka yi ƙarya don haka kaga malam dan ya kauce daga yin ƙarya a ƙasa ya marmaza ya ce amma fa akwai saɓani mai yawa game da ainihin ƙeƙe da ƙeƙe wacce rana ce na'am rana dai dangane da ranakun mako ranar litinin ce annabi ya faɗi haka a cikin hadisin da al'imamu ahmad da muslim suka ruwaito cewa an haife shi a ranar litinin wannan babu shakka a kai amma sha biyu ga watan rabi'in al'awwal ko tara ga watan rabi'in al-awwal ko sha bakwai ga watan rabi'in al-awwal ko ashirin da uku ga watan rabi'in al-awwal ko ashirin da bakwai ga watan rabi'in al-awwal shin a wace shekara ce ma shekarar giwaye ce ko kafin ta ne ko bayan ta ne duk waɗannan maganganu ne da malamai suka yi saɓani a kai to saboda a wancan lokaci na yi maganganu kwarai da gaske shine yanzu nake so in karanto muku kaɗan daga abin da malamai suka faɗi dangane da wannan matsala insha Allah ta'ala haka na zo mana da littafin siratun rasul wanda a doktor muhammad tayyib annajjar ya rubuta wanda ustaz tarihin islami jami'at al-azhar wannan profesa ne na tarihin musulunci daga jami'a azhar a ƙasar masar sunan shi profesa muhammad tayyib annajjar a cikin wannan littafin nashi mai suna siratun rasul a cikin shafi na saba'in da ɗaya ya ce alfaslun rabi' fasli na hudu miladun rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ahadu tufulatihi wa shababihi tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma lokacin ƙuruciyar shi da lokacin samartakar shi malamin ya fara da cewa يختلف المؤرخون حول اليوم الذي ولد فيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بل wa haula al'am alladhi wulida fihi kadhalik shi malaman tarihi sun yi saɓani game da ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama kai ba ma ranar ba hatta shekarar da aka haifi annabi ma malamai sun yi saɓani a kanta ولعل السر في هذا هذا الخلاف انه حينما ولد لم يكن احد يتوقع nahu مثل هذا الخطر me ya ja wannan saɓanin? daga cikin dalilan da suka ja aka yi saɓanin na ɗaya larabawa ba sa rubuta abubuwan da suke faruwa gare su in kana son ganin misalin haka ɗauki misalin bahaushe larabawa yadda ka ga bahaushe baya rubuta tarihin abin da ya faru sai dai ya ce kaza ya faru ne sanda firimiya ya zo garin nan kaza ya faru ne lokacin da gwamna mai wandon ƙarfe ya shigo garin nan to irin haka larabawa suka yi ba don komai ba saboda ummiya da ke tare da su asalin ɗabi'ar rubutu da karatu ba ɗabi'a ce da ta shahara a tsakaninsu ba dalili na farko kenan dalili na biyu wanda shi ne malamin yake kawowa a nan ya ce mai yiwa abin da ya ja wannan saɓanin shine sadda aka haifi annabi ba wanda yake tsammanin zai zama abin da ya zama misali yanzu da ni da makamantana da waɗanda ke ƙasa da ni ko waɗanda suke sama da ni da yawa wanda duk ya ce keke da keken garan da aka haife shi sai dai kintaci faɗi ba don komai ba saboda ne an haife mu a ƙasar hausa ne ƙasar da ba a rubutawa ƙasar da da kwatance ake in ka ce babanka yaushe aka haife ka sai ce sanda aka yi faɗan nehu a bandale haka zai faɗi sanda aka yi faɗan nehu a bandale to yaushe aka yi faɗan nehu su kansu 'yan nehu in aka je aka tambaye su yaushe suka yi faɗan za su ce ba sani ba don su ma ummiyai ne ina fata an gane idan kun gane wannan jama'a to wannan yana daga matsalar da in ka ce sai ka gano keke da keken sadda aka haife ka karshen ta sai ka tafi da ƙarya almuhimmu dai ka balaga tunda ka balaga shari'a ta hau kanka magana ta ƙare abu na biyu a lokacin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wanda yake tsammanin zai zama abin da ya zama sai da tafiya ta tafiya ya zama abin da ya zama sannan sai a koma ana bincike yaushe aka haife shi ne yaushe ya kaza yaushe ya kaza to sai a je a samu dattawa su kuma dattawan ba su da bambanci da irin waɗannan dattawan namu na ƙasa Hausa in an tambaye su da kwatance za su a wajen kwatancen kuma sai ka ga sau da dama suna sabawa in ka ce baba yaushe aka haife ni sai ce sanda kiliya ta koma hannun dama ko kuma sanda aka daina kashe kwabo mai huda ko sanda aka yi naira to wani kwatancen nasu yana zama akwai bakto a ciki in yake kagaran da aka kashe sardauna eh turan na aka haife ka to sai ka tafi ka tambayi yan boko yaushe aka kashe sardauna in ya maka ran da aka naɗa sarkin zazzau malam jafaru ran nan aka haife ka sai ka je ka tambayi gidan sarautar zazzau yaushe aka naɗa sarkin zazzau malam jafaru shikenan sai ka fara datin daga ran nan amma in ba haka ba al'amarin yana da wahala to lokacin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake tsammanin zai zama abin da ya zama dan haka ba a rubuta ba kuma ku kiyaye ɗabi'ar rubutun ba ɗabi'ar su bace misali fulani a ƙasar hausa ba sa rubuta komai da ya shafi tarihinsu su ɗan fodiyo ne da suka zo su ne fulanin farko da suke rubuta komai da ya shafe su in ba haka ba duk abin da ya shafi ba fulatani sai ya kiyasi da haihuwar wata saniya sai ya rera waka sai ya haddatar da sauran yaran gidan waƙar wannan ai shirme ne in saniyar ta mutu fa <laughs> Ina fata an gane to su dan fodiyo su ne fulanin farko a ƙasa Hausa da suka zo suka fara rubuta abubuwa keke da keke har suka bi suka bi suka bi suka yi tracing tarihin su can baya in kana karanta littattafan malam Muhammadu Bello ko Abdullahi Gwandu sai ga suna danganta kansu har zuwa sun gano salsala su zuwa ga Annabi Nuhu ina fata an gane malam ya ce wa min ajli zalika to saboda haka lam ta tasallat alaihi al-abwa منذ fajr hayatihi ba a dubi rayuwar tarihin annabi tun da farko farko a sa ido kan yaya take ba saboda ba a san abin da zai zama ba amma falamma azima Allahu an yuballigha ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi da sallama da'watahu ba'da 40 sana min miladihi أخذ الناس يسترجعون الذكريات التي علقت بأذهانهم حول هذا النبي lokacin da annabi ya isa ainihin ya fara isar da da'awar shi bayan ya kai shekara arba'in sai kuma mutane suka fara komawa suna tuna to wannan mutumin da ya fara kaza sanda aka haife shi an yi kaza an yi kaza suna iya alakanta abin ne da abin da ya zauna a cikin kwakwalwarsu kawai wa ya tafa'aluna suka rinka tambaya an kulli sharidatin wa waridatin min tarihi game da duk wani abu keke da keke game da tarihin shi ina ya girma ne nonon waye sha yanzu aka fara bincikar waɗannan abubuwa wa sa'adahum ala zalika ma kana yarwihi rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama an al ahdath allati marrat bihi aw marra huwa biha منذ نشأته الأولى وكذلك ما كان يرويه أصحابه والمتصلون به عن هذه الأحداث sai aka koma ana kuma lura da abubuwan da shi annabi ya iya tunowa ina yaro kaza ya faru a daidai lokacin nan aka yi wa ka'aba kaza a daidai lokacin aka yi kaza a daidai lokacin aka yi kaza sannan sai dattawa da abokan shi waɗanda suka rayu da shi su ma ana bi ana tambayar su menene za ku ce game da shi ya yaye kaza ya yaye kaza da haka aka rinka ɗowa. ana tattaro tarihin shi a lokacin da aka haife shi har zuwa lokacin da ya fara ainihin da'awa malam ya ce wa bada al-muslimuna hina izin to a wannan lokaci ne sai musulmi suka fara yastau'ibuna kullama yasma'una min tarihi nabiyihim suna tattara duk abin da suka ji na tarihin annabinsu liyanquluhu ila nasi ala tawalil usul don su kai wa mutanen duniya waɗannan labarai da suke ɗaukowa walakin malam yace sai dai mahama ikhtalafatir riwayat fi waqti miladihi duk yadda ike maganganu suka yi sabani game da sadda aka haife shi فيكاد يجمع المؤرخون على أن الميلاد كان في النصف الأول من شهر ربيع الأول maganganun malaman tarihin suna dab da su haɗu akan cewa ne? duk kai da komowar a ɗaya wato rabin farko na rabi'in awwal aka haife shi fi amil fil a cikin shekarar giwaye wa yurajjihu an zalika kana sabihata lisnai abin ma da su malaman suka fi karkata a kai cewa wannan haihuwa ta faru ne a safiya ta ranar litinin almuwafiq wadda ta daidai da attasi min rabi'in al'awwal tara ga watan rabi'in al'awwal sanata 570 ba'da miladil masih alaihi salam wannan rana da aka ce malaman tarihi sun fi karkata a kanta ita ce me tara ga wata to kun ga sabanin abin da ku kuka fi sabawa da shi shine me sha biyu to amma ita ma wannan tara ga watan fa ba dalili ne da ita ba kawai dai sun fi karkata gare ta ne amma ba nassi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ni ko sai nake cewa na daga cikin sirrin da ya sa wannan abin bai zama an ƙididdige shi ƙeƙe da ƙeƙe ba da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda bai da alaƙa da wata ibada wadda ita ce muhimmancin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali ranar litinin da take da alaƙa da rana ce ta ibadar azumi a mako kun ga an santa saboda akwai alaƙa. amma ranar tara ga wata ko sha biyu ga watan rabi'in al'awwal ba ta da wata alaƙa ta ibada wadda shi ku annabi eh, eh, alaƙar da ke tsakaninmu da shi shine an aiko shi ne isar mana da me saƙo na ibada a ƙarƙashin wannan abin da yake da alaƙa da saƙo na ibada shine abin da aka samu makwaikwaye shi don haka sadda ba a aiko shi ba abubuwan da yake yi ba shari'a ba ce wadda za ka zo kana bauta Allah da su misali kafin aiko shi yana fita bayan garin makka yana zama yana halwa halwan nan da yake yi ba a ruwaito komai daga zikirori ko karatun wani abu da yake ba abin da da aka ce shine ne yana zuwa yana tunani game da al'amarin mutane yana ainihin cin waɗannan dareraki yana yin wasu ibadoji waɗanda Allah ya ɗura shi a kai amma ba a bayyana waɗannan iri ba me yasa saboda ba mu da alaƙa da yin waɗannan ibadoji ko waɗannan zikirori ko irin waɗannan tunane-tunane don haka ibadar tana farawa ne daga sadda ya kai shekara arba'in aka aiko shi to daga lokacin ne tarihin shar'anta ibada yake zuwa ga saƙon da ya kawo wa musulmi don haka jama'a ku gani sha biyu ga watan rabi'in al'awwal ko tara ga watan rabi'in al'awwal ko sha bakwai ga watan rabi'in al'awwal ko ashirin da uku ga watan rabi'in al'awwal ko ashirin da bakwai ga watan rabi'in al'awwal wanda sai da malamai suka yi maganganu guda tara me ya ja saɓanin saboda babu nasu? to me yasa Allah maɗaukakin sarki bai bayyana muhimmancin wannan abu saboda babu wata ibada a ciki baka ga ranar da take ita ce ranar arafa ranar tara ga wata Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wa musulmi ita ba saboda me saboda akwai ibada a ciki baka ga ranar goma ga dukkan wata na ainihin zulhijja Allah ya kiyaye musulmi ita ba sun sani me yasa saboda akwai ibada a ciki daga ga Allah ya kiyaye musulmi watan Ramadan ba saboda ne saboda akwai ibada a ciki don haka alakar ita ce ibada in babu wata ibada a ciki to sanin wannan abu ba shi da wani abu da zaka kallafa wa kanka cewa in baka san shi ba to kayi asara don ba shi daga cikin abubuwan da za a tambaye ka ranar alkiyama ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya ce to wannan rana ta tara ga wata wadda su malaman tarihi suka fi karkata gare ta ita ce ta daidai da ashirin ga watan august wato ainihin wato augustus wato shine watan august ina fatan an gane shine 570 kenan an gane wato miladiya annabi isa na da 570 biyar da saba'in ya zama ainihin wato ashirin ga watan takwas wato watan agusta 570 kenan waɗannan su ne abubuwan da ainihin wato na son ɗan karanto mana kaɗan daga cikin shafi na saba'in da ɗaya na wannan littafi mai suna siratun rasul na babban profesa Muhammadu na tayyib al-najjar kuma jama'a wannan littafi na daga cikin tafan tarihi masu inganci na manzon allah sallallahu alaihi wa sallama sannan ka samu littafin uyunul asar uyunul asar wannan littafin ya tattauna dangane da tarihi na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantattu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka jama'a ba hadisi ba ne ba aya ba ce cewa sha biyu ga watan rabi'in al'awwal magana ce wadda al'imamu muhammad ibn ishaq shine ya fara tsinto ta ya saka ta a cikin littafin shi na sira to da yake shine littafin farko farko daga cikin littafan farko na sira galibin mutane sai suka gino a kai amma fa babu aya a kai babu ainihin kuma hadisi dangane da wannan magana. Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu sannan sai ainihin wato magana ta gaba a ta nan malam yake cewa wa ka'annama azlamati duniya ina karantuwa daga asalin cikin littafin ne wa ka'annama azlamati duniya haka ne eh, a wa ba'ada na'am واستمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da da'awar shi yana kiran mutane zuwa ga addini hatta shamulat al arabi al kullaha har sai da ita wannan da'awa ta kewaye ƙasar larabawa baki ɗaya wannan tsibiri na larabawa gaba ɗaya ila an ja al-yawmul ana nan har wannan babban rana ta zo allazi fataha Allahu fihi li rasulihi sallallahu alaihi wa sallama makkah al-mukarrama wanda Allah madaukakin sarki ya bude wa manzon shi makka mai girma annabi ya ci makka da yaki wa dakhala ahlu hafil islam mutanen makka kuma suka ainihin shiga addinin musulunci wa danat ba'da zalika al-jaziratu arabiyya kulluha li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bayan haka sai ainihin tsibirin laraba gaba ɗaya suka bi addinin da manzon Allah ya zo da shi shine wadana suka yi biyayya suka bi addinin bayan duk wannan maya sai suka bi addinin gaba ɗaya addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina son a rinka yin waiwaye a don tafiya da annabi ya zo shin da jihadi ya fara ba da jihadi ya fara ba da ya isa madina da jihadi ya shiga ba da jihadi ya shiga ba da kira ya fara saboda haka jama'a da kira ake farawa matasa hawarijawa da yan brothers su ne yan ikhwanul na su daina yaudarar ce muku a kafa ƙungiyar jihadi babu wata ƙungiyar jihadi da ake kafawa a musulunci da'awa ake kafawa idan aka kafa da'awar to sai ya zama ana da'awar ana karatun ƙur'ani sai a ji Allah yana cewa ku zo hizraku to ku rinka yin da'awar kuna taka tsantsan sai ya zama kuna da shirin in an afko muku ku kare kanku amma ba a ce wai a kafa ƙungiyar jihadi ba babu wata ƙungiyar jihadi da ake kafawa da'awa ake yi a yi ta da'awa amma a cikin da'awar to za a tattali shirin jihadi kamar yadda Allah yake cewa wa a'iddu lahum mastata'atu min quwwatin wa min ribatil khayl idan kun gane wannan da kyau jama'a khawarijawa za mu zo mu ji tarihin su su dama gaba ɗaya sun taso ne a cikin yaƙi to haka yan ƙungiyar ikhwan da suka tashi kawai su da jihadi suka fara a tashi kawai a yi jihadi don haka duk littattafansu kamar jundullahi takhtitan jundullahi kaza jundullahi kaza duk maganar jihadi ake yi na'am maganar jihadi maganar ba da muhimmanci game da karantarwa da tace addini da inganta aƙida fa wannan ba shi daga cikin ainihin takhtit tsari ko kuma shirin da 'yan ƙungiyar ikhwanul muslimuna suke kawowa Da haka in ka zo maganar karatu wannan bata dame su ba in har an samu waɗanda suka yarda su karatu in an ce a yi maganar tace aƙida a tace tafsiri a tace tarihi a tace hadisai sai su ce wannan din rikici ne wannan zai hana a tafi zuwa ga jihadi amma annabi sallallahu alaihi wasallama aikin tacewar yayi yana yana kiran mutane akan mai akan tataccen shiga ka'aba ya sai ya samu ga zane an zana annabi ibrahim ma'ana ga hoton annabi ibrahim a ka'aba amma da me da kibiyoyi a hannun shi na tsafi kibiyoyin da bahaushe ke kira kibiyoyi na kara-kara an yi kaza za a gane waye ya sata an yi kaza sai sai manzo Allah ya ce a share hoton Allah ya la'ance su waye gaya musu annabi ibrahim ya yi haka kenan sai an yi ne sai an tsaftace abin da yake ba daidai ba ne sannan a gina mutane don haka jama'a da'awa ta in ƙungiyar ikhwan bata ce ba shirya ba ce domin da'awa ce wadda yake ba manufarta a gina mutane zuwa ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ba kawai a zo a ce jihadi to bayan jihadi sai ne bayan jihadi sai ne ba da jihadi annabi ya fara ba dan haka ku je ku saurari lakta ta jihadin dan fodiyo ba hawan daushe ba ne. wannan lacca ta kasance very technical akwai abubuwa da yawa a cikinta da nake nufi ina ishara zuwa ga matasa da masu da'awar najeriya ne waɗanda yahuda suka rubuta masa cewa dan fudiyo ya zo ya yi jihadi 1804 na ce ƙarya ne kafin 1804 mai dan fodiyo yake yi ba sa faɗi sai a ce by the year 1804 wato a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ko eh, eh, shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu ɗari takwas da hudu wani bafulatani mai suna muhammad ɗan usman shanu suka ƙare mai talauci ya kama shi sai ya tashi ya gayyato 'yan uwan shi fulani sai suka tashi suka yi ta buge sarakunan ƙasar hausa suna karɓe mulkinsu abin da suke rubuta kenan abin da ka ce kafin zuwan kafin 1804 akwai ɗan fodiyo a ƙasar hausa eh ina littattafan da ya rubuta ya sa musu kwanan wata kafin 1804 suna nan ina karantar wadda yake duk ba a da labari da aka fassara wa samarin najeriya wannan da an ce jihadi sai su ce dan fodiyo da an ce jihadi sai su ce dan fodiyo dan fodiyo zuwa yana karantarwa yana karantarwa karantarwa ta samu karbuwa har sarkin garinsu ya zama yana sha'awar karantarwa ya ce a dawo da karantarwar gidan shi aka zo aka gina gida da masallaci aka ba dan fodiyo a cikin fada dan fodiyo yazo yana karantar da risala ce ce risala aqida da fiqhu yana karantar da sahihul bukhari menene sunna yana karantar da tafsiri abin da yake kenan yana karantarwa da hausa yana karantarwa da fulatanci abin da yake kenan a daidai wannan lokaci sai zama jama'ar ƙasa gaba ɗaya suna tattaruwa suna towa wurin ɗan fodiyo har ya zama tun daga wuri mafi nisa shine inda adamawa take ɗan fodiyo yana da ɗalibai da ke zuwa ƙasar sokoto ɗaukar karatu to sai zan ɗan fodiyo ya yi ƙarfi idan gwamnati tana da wata magana da take so talakawa su saurara sai an bi ta hanyar ɗan hodiyo to sai gwamnati madadin ta ɗauka to ai wannan darajar ta ce aikinta ne don ita ta kawo ɗan fodiyo ɗan fodiyo ya zama mata spokesperson ya zama mata medium ya zama shine ke sadar da magana tsakaninta da mutane sai kuma suka fahimci cewa to ai ɗan fodiyo yanzu ya fara ƙarfi har an manta da gwamnati yanzu sai ɗan fodiyo kenan don haka Ɗan godiyo bai taɓa magana a bashi mulki ba bai taɓa yunkurin bari ya musu juyin mulki ba sai suka ce to gaskiya dole ya bar wannan da'awa idan ba zai bari ba fa to jinin shi ya halatta dukiyar shi ta halatta ƴaƴan shi da matan shi da duk ɗaliban shi gaba ɗaya sun halatta a halaka su shine ɗan fodiyo ya gudun hijira ya koma ƙasar Nijar da ya je can Nijar me yayi zuwa ya zauna ya ci gaba da karantar da su amma zai yiwu duk ƙasar ɗaliban shi su tashi su koma can sai aka gallabi ɗaliban shi aka ta kashe su ana wulaƙanta su to yana can sai ce to yanzu dole a shirya a zo a tsarkake ƙasar nan daga azalimai dan a dawo da ƙasa ta zauna lafiya shine aka zo aka yi declaring sai zama daidai lokacin shine 1804 to da yake bayahude da ɗan boko mugu yana da guntun tarihi daga nan tarihinsu yake farawa don haka sai suka yi makirci da ya 2004 sai suka ce to za a yi cinari, wato cika shekara 200 da jihadin dan fodiyo shine 'ya'yan shi da jikoki sarakunan gargajiya suka yi ta hawa da wakai suna ta sukuwa shi yasa na zo na mukabalanci wannan aiki da cewa jihadin dan fodiyo ba hawan daushe ba ne na ce matakin farko na jihadi da dan fodiyo ya shine mai imani da Allah koyan ilimin addini sannan mai karantar da ilimin addini to da aka tayar mai ba zai karantar ba ba zai yada ba sai ce mu tashi mu kare kanmu da aka kare kai din sai koma yana gaya wa su bello da abdullahi mu fada ma ba yaƙi muka zo ba mun zo mu karantar da jama'a ne aka hana mu to tun da mun kwantar da fitina mu zo mu ci gaba da aikin mu sai aka ci gaba da aiki da haka matasa abinda muke so ku suranta kenan ku suranta cewa annabi ya zo ya yada musulunci ne musulunci ya zo ya yada har da aka hana shi ɗin amma ba a tayar ma rayuwar shi ba bai ce bari ya hijira ba an hana shi sai zama sai lokutan da suke watanni ne masu alfarma a nan kowa zai baje kolin shi su ne lokacin aikin hajji da lokacin watan almuharram da lokacin watan rajab to waɗannan watanni kowa zai zo ya baje kolin shi a daidai lokacin sai annabi ya fito aikin hajji yana cewa ya ku alhazai ba za ku yarda da ni ba tun daga saman bakwai Allah ya aiko ni dangi na Qurayshawa sun ki yarda da ni yana cikin wannan aikin ne mutanen madina suka ji wannan saƙon sai suka ce mu mun yarda da kai kuma bayan mun yarda da kai mun yarda da kai a madadin mutanenmu bayan haka kuma mu maka mara ka dawo garinmu waɗannan mutane da suka ari bakin ƴan uwansu suka sha zuma ba albasa ba zuma suka sha da suka koma sai suka faɗa wa danginsu mu fa mun ari bakin ku mun shawo muku wata zuma wani mutum ne Allah ya aiko shi dangin shi suka ƙi mun rungumo shi zai dawo garin nan ma sai mutanen madina suka ce musu ku yan halal ne kun kyauta mana kun yi mana wakilci mai kyau hajjin ku ta yi kyau aka je aka ce manzo Allah ya to manzo Allah yake Allah bai umarce ni ba sai sadda Allah ya umarce shi sannan ya taso ya taho haka za mu yi ta gwagwarmaya yanzu muna karantar da mutane addinin Allah daga cikin sikihun da za mu ɗauka kenan muna ta koyan karatu muna nuna mutane kuma muna cewa kaza zalunci ne ba kyau masu mulki su aka sani da zalunci haka dan fodiyo ya rinka gaya wa sarki yunfa yana cewa ka sani da cewa Allah na rusa gwamnatin azzalumin musulmi ya bar gwamnatin kafiri mai adalci menene adalci shine ka bar mutane su yi addini jininsu ya tsaru dukiyarsu ta tsaru nasaba zinace zinace da barna duk a hana sannan a samar da kyakkyawan yanayi na rayuwa ruwan sha wutan lantarki da duk wasu abubuwa da ake bukata zaka samar da wannan ko da shugaban kasar kafiri ne sai Allah ya bar gwamnatin iya sadda ya bata tazara amma idan aka samu musulmi yana zalunci me zalunci shine ya hana addini ya bari a ta zubar da jini irin yadda sarkin Kano Ado Bayero da irin yadda gwamnan Kano shekarun suka bari ake a Kano to irin waɗannan masu mulkin ba idda Allah zai kai su ku kiyaye ba idda Allah zai kai su Allah ba zai dubi sallarka da azuminka ba a nan Allah ba yana duban ka a musulmi ne mai sallah da azumi ba yana duban ka mai mulki ne wanda ake zubar da jini a ƙarƙashin mulkinka kuma jinin ya zama jinin banza fa ya zahabu hadaran ya tafi a banza a ci dukiya dukiyar ta tafi a banza to duk wani a daidaita sahu da ake cewa ƙarya ne da haka jama'ar musulmi ku kiyaye don haka ɗaliban ilimi ku rinka da rasuwa da yaya sirar manzon Allah take kar ku je a mai da ku yan oda sai ka je ka samu wai a ce wai wai za a kafa ƙungiya wai za a tayar da jihadi za a tayar da jihadi a kan me ba haka ake ba musulmi ba a kafa ƙungiyar jihadi musulmi yana karantar da al'umma ne in aka hana shi karantar wato a nan ne sai ce bari in kare kaina amma bai yiwa anguwa ka zo ka sai fili a anguwa jama'a ka ce to jama'a eh lallai mun zo ne mu kafa muku 'yan daba a anguwan nan za su yadda za su yadda ba amma jama'a eh mun zo ne mu kafa mu shaguna da za su rinka sayar muku da magi da omo da sabulu za su yi maraba ko ba za su yi maraba ba to kwatankwacin da awa kenan zo ku karantar da mutane don haka matasa duk inda kuke ku je ku saka ku karantar da mutane alkur'ani ku karantar da sun sunna to in aka hana ku to a lokacin nan sai ku ce a'a ba zai yiwu ba domin kowa yana baza kalankuwar shi kuma a banmu mu baza ta mu sunanta da'awa to aka ifa to a lokacin ne sai ku tabbatar da jihadi sai ku ga Allah ya taimake ku ina fata an gane wannan shine daga cikin abubuwan da ya kamata mu tsaya mu karanta mu fahimta daga nan shi yasa kaga Allah ya taimaki dan fodiyo Allah ya tabbatar da daular shi har yanzu fa jama'a karkashin daular Usmaniya muke har yanzu a ƙarƙashin daular Usmaniya muke wannan ƙarya da aka zo aka yi ta 1914 aka ce wai an kafa wata ƙasa mai suna Najeriya su kansu da suka yi haka sun san munafunci ce ga ta nan har yanzu ta gagara ruwa amma ɗan fodiyo ya kafa tun daga Dahome Benin Republic har zuwa ina har zuwa Central Africa duk wannan daular sunanta Usmaniya a ƙarƙashin mutum ɗaya ba samu 'yan Niger Delta ba ba a samu yan Niger Delta ba ba a samu wasu da suka balle ba kowa ya yarda adalci ake yi idan ka gama kiwon shanunka sai ka zo ka killace su sai ka tafiya ka kwanta ba mai gadi idan ka gama kasuwancinka sai ka ja tamfol sai ka rufe shagonka ba wanda zai zo maka sata tun daga ina tun daga Benin Republic yamma kenan har zuwa East Central Africa gabas kenan duk daular usmaniyya ce karanta infaqul mai so adalci ne ya kawo haka me yasa yanzu dan wannan kurkukun da aka kira Najeriya an kasa zaunar da shi lafiya me yasa an kasa bashi ruwan da zai sha a lokacin dan fodiyo babu hukumar wutar lantarki babu hukumar ruwa ko daya amma kowa ya sha ruwa ya koshi kowa ya shayar da saniyar shi da akuya shi ruwa a lokacin babu sojoji irin waɗannan da tankokin yaƙi amma kowa ya rayu cikin me cikin aminci saboda akwai imani allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi ala bi dhikrillahi tatma'innul da gwargwadon imaninku da Allah da gwargwadon yadda zai zaunar da ku lafiya da suka yi imani da Allah mutanen wannan kasar a lokacin sai mutum ya taso baya tsoron kowa sai Allah sai ko zaki ko kura ta tare shi ta ci shi ko ta cinye mishi dabbobin shi amma yanzu fa ka isa ka tashi yanzu daga nan ka nufi Legas sai kana ɗarɗar amma a wancan lokaci za ka taho ne kanka tsaye saboda haka matasa ya kamata ku fahimci yadda tsarin yake a daina ku da cewa za a kafa ƙungiyar jihadi za a yi jihadi a'a da'awa ake yi sai a kwana cikin shiri in ta faru shi kenan ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu malam ya ce wa ba'da salasi ashara wa ba'da salasin wa ishirina sanatan sanatin min ad-da'wati wal jihad bayan shekara ashirin da uku waɗanda aka sha ana ne ana addawa wal jihad kuma ana kara addinin Allah don dole a haɗa da'awa da me da'awa da jihadi don ana cikin yin da'awar wani zai ce bai yadda ba nan ba muna karatu wani fitsarar ya zo zai rashin kunya ba ba an ba kafiri kashi ba ba a zauna lafiya an ci gaba da karatu ba to haka ake yi haka ake yi duk sanda ake da'awa za a yi to sai a me sai a kwana cikin shiri duk wanda yazo sai a bubbuge kafiri sai a ci gaba sai ita da'awar ta ci gaba haka ake yi ina fata an gane ja al-qadrul mahtum sai ainihin kaddara wadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ita sai ta zo al-musaddiqu li qawlihi ta'ala wadda ke gaskata maganar Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ba ya zo ya dawwama ba ne shi ya zo ne a matsayin shi na manzo kuma kafin shi manzanni sun gabata sun wuce ma'ana ma jaza alal misli fa ja'izun alal mumasil shi muhammad ba ya zo dawwama ba ne ya zo ne a matsayin ɗan isar da saƙo misali ka taɓa jin wanda aka aika ya je siyo kaza ya je ya zauna a wurin ashe akwai alamar duk wanda aka aika zai yi ne zai dawo don haka muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ya zo zama ba ne ɗan aike ne kuma kafin shi an samu wasu da aka aiko sun zo sun tafi shi ma me zai faru kenan shi ma zai tafi don haka afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum yanzu nan idan ya rasu ko kuma aka kashe shi sai ku yi rudda kenan sai ku bar ainihin addinin ku ku koma yadda kuke a baya daga cikin fiƙihun da za mu samu anan shine ne shine akwai yiwuwar manzon Allah ya rasu akwai yiwuwar manzon Allah a kashe shi domin mai domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta mana ayoyin alkur'ani dangane da me siffar yahudawa mecece siffarsu daga cikin siffofinsu wa ya yaqtuluna anbiya bi ghairi haqq suna kashe annaba ba tare da gaskiya ba to ashe idan kun fahimci wannan da kyau jama'a mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dalili ce akan me akan ayi ridda ba kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da a ce an samu nasara ba dalili ne akan cewa me ba an yi ridda kenan yanzu mutuwar sheikh abubakar mahamudu gumi ko kisan da aka yi wa sheikh ja'far mahamudu adam wannan dalili ne akan ahalus sunna su watsar da sunna ba dalili ba ne domin waɗannan mutanen muke kwaikwayo su ne manzanni da mabiyansu yanzu nan Allah yana magana da mabiyan ne kai tsaye ce afa in mata au kutila yanzu nan a ce in ya rasu ko kuma an kashe shi ashe akwai yiwuwar ya rasu kenan akwai yiwuwar a kashe shi amma wannan dalili ne akan ku yi ridda ba dalili ba ne sai Allah ya ce wa manyan yanqalib ala aqibaihi wanda bi ridda ya koma idda yake a da falan durra Allah shay'a ba zai cuci Allah da komai ba wa jizillahu shakiri shakirina kuma Allah zai ci gaba da godiya ga waɗanda wato Allah zai ci gaba da sakamako ga waɗanda ke gode mai mecece godiya ga Allah waɗanda suka fahimci saƙon Allah dama wanda ya zo da saƙon zai tafi tafiyar ko za ta faru ne ta hanyar mutuwa ko kisa don haka ta faru ba zai sa su bar saƙon ba yo ai da annabi ya rasu za mu zo mu ji mutane da yawa sai suka yi ridda sadda malam bakar mahamudu gumiyar ya rasu da yawa sunna sai suka watsar da sunna wannan dalili ne wannan ba dalili ba ne in dai har an yadda da saƙon da ya zo da shi to kuma aka koma ana zaton to ai ba zai mutu ba to abin tambayar kafin shi akwai irin shi eh ina suke sun mutu to ya aka yi su suka mutu shi ba zai mutu ba tun da shi irin su ne Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu to malam yake cewa wa ka'annama a ko wa ka'annama azlamat ad-dunya inda hadha al jalal ne al-jalal wa ka'annama inda hadha al-hadith jalal kamar kace duniya ta shiga cikin duhu sakamakon wannan ainihin wato al'amari da ya faru wanda yake mai girma ko kuma mai lullubewa wa kaifa la yakunu kadhalika to ta yaya za a ce mutuwar manzan Allah ba za ta zama kamar duniya an ɗauke mata wuta ba war rasulu sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu a halin manzon Allah cewa yake idza asaba ahadukum musibatun idan wata masifa ta samu ɗaya daga cikinku daga cikin masifa akwai mutuwar malaminka mutuwar babanka mutuwar ɗanka ƙonewa ko ɓatan dukiyarka duk wannan musiba ce Allah ya kira mutuwa da mai a in asabatkum musibatul maut maza Allah yake duk sanda wata musiba ta samu ɗaya daga cikin ku yadhkur musibatahu bi to sai ya tuna kuma masifar da ta same shi ta rashi na ya gwada ya ga da masifar batar motar shi da masifar mutuwar manzan Allah wacce ta fi girma mutuwar manzan Allah ko sai gane ashe batar mota marare ne da masifar mutuwar ɗan shi da masifar rashin manzon Allah wacce ce tafi girma rashin manzon Allah sai gane ce mutuwar ɗan shi ko matar shi ko malamin shi ko waye nashi barare ne sai manzon Allah ya ce fa innaha domin ita rasuwa ta a'zamul masa'ibi ita ce masifa mafi girma daga cikin dukkan masifu gaba har masifar tashin kiyama bata kai masifar mutuwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam. ina fata an gane karanta wannan hadisi gashi mala yace ka duba littafin at-tabaqatul kubra a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da biyar sai ya ce wasu hahul allamatul albani fi silsilatul sahiha babban malami al'allamatul albani ya inganta wannan littafi a cikin silsilatul ahadisa sahiha a rakami na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da shida kun ji wannan hadisi sahihi ne dan haka jama'a kun ga kenan yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana mu kwantar da hankalin yanzu don Allah da mutuwar manzon Allah da mutuwar Husaini wacce ta fi girma mutuwar manzon Allah da mutuwar manzon Allah da mutuwar Sayyidina Ali wacce ta fi girma da ta manzon Allah da ta Umar wacce ta fi girma da ta manzon Allah da ta Fatima wacce ta fi girma da ta manzon Allah da ta Abubakar wacce ta fi girma da ta manzon Allah da ta Usman wacce ta fi girma to yanzu kenan sai a ɓata rai a ce sai kowa ya rasa ran shi a ranar da usaini ya rasu saboda nuna wa Allah lallai mun ji jimamin wannan mutuwar amma ranar mutuwar manzon Allah ba za a ɗauki wannan matakin ba daga nan za a gane 'yan shi'a 'yan oda ne in na ce 'yan oda su ne waɗanda kawai yadda ka ga ɗan firamare in aka ce mishi ppp shi ba sai ce hure kawai ɗan oda ne oda ake bashi ma'ana abin da ake nufi shi ne yaushe kawai za a lankaya maka abu ji abin da annabi yake cewa babu musiba mafi girma a duniya irin mutuwar manzon Allah wai ranar mutuwar sayyidina Husaini sai a ɗauka wannan ita ce ranar da tafi kowace bala'i a duniya don haka kowa sai jinin shi ya zuba a kama 'yan tsaki a ta tsungulun su a kama kare a dakai a ce kowa sai ya ji jikin shi yau fa Husaini ya rasu to kenan mutuwar jikan ta fi mutuwar ɗan kenan ba ta fi mutuwar kakan kenan kuma kafin manzon Allah ya rasu ya san Husaini kashe shi za a yi ya san domin Allah ya nuna mishi duk waɗannan fitintunu za ku zo ku ji su nassin hadisin manzon Allah ya san za su faru amma menene mafita babu mafita manzon Allah ya ce ina ganin fitina tana sauka cikin gidajen ku kamar yadda ruwan sama ke sauka ruwan saman ya sauka yana shiga gidan sarki ko bai shiga yana shiga gidan talaka ka yi cefane ko baka yi cefane ba sai ya shiga ka rufe kwano ko baka rufe ba sai ya shiga fitintunun da suka zo sai da suka shafi kowa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ishara zuwa ga wannan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata mata ta zo ta ce ya manzon Allah ni na yi mafarki fa gaba na ya faɗi wani abu na ga ya fito daga ɗakin ka ya shiga ɗakin Fatima ya shigo ɗaki na manzon Allah ya ki kwantar da hankalinki Fatima za ta haifi ɗa ne ke za ki yaye ɗan ki renan shi haihuwar Husaini ce wata rana kuma manzo Allah yana zaune sai ga yana hawaye lafiya sai ya ce ƙasa ce ga ta nan malaika Jibril ya kwaso min a inda za a danna jika na Husaini a yanka duk waɗannan fitintunu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da su amma manzo Allah ya fashe da kuka ya ta birgima ya to ai ta cin zalin yan tsaki da ƴaƴan agwagi waɗannan abubuwan muna gaya muku kuna ga kamar almara ne ku saurari shi'a ku ga abubuwa ne muke faɗi a hankali mutane su fahimta lokacin da a cikaji nake wa'azi wajen shekara goma sha tara da ta wuce ina cewa yan shi'a na cewa duk ranar tasu'a da ashura a sanya baƙaƙen kaya a fito ana zanga-zanga sai suka je suna wa'azi lokacin a masallacin ɗariƙa suna cewa kaji albani yana sharri a ina ake haka yanzu ta faru ko bata faru ba muka zo karatun bukhari a wannan lokaci na ce yan shi'a ba sa wanke kafa a lola ya ce sharri yake ga yan shi'a na wanke kafa lokacin da shi'a ta zo fa shikenan sai gashi saboda haka mataki ne abin daga cikin matakan shi ne wannan rana ta ashura har tsaki da jarirai sai a ce sai an mintsini kowa sai jikin shi ya gaya mishi yau fa ya rasu saboda yau ranar masifa ce dan shi akwai shegen al'umma ina fata an gane Allah kiyaye malam yace فلم يصب العالم العالم منذ خلق الله الخليقة بمصيبة أعظم من مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ba a taɓa jarabtar duniya da wata musiba mai girma ba tun da Allah ya halicci halittu da masifa irin masifar mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu masifar da ta kai wannan girma فهذه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة ار النبي دكنش صلى الله عليه وسلم لما مات صلى الله عليه وسلم قالت يا عند من الله واتي يا أبتاه ويو بابا أجاب ربا دعاه يا أمس كرم أبنجديش يا أبتاه ويو بابانا في جنة الفردوس ما أواه مقومشتنا الجنة الفردوس يا أبتاه ويو بابا ila jibrila nan a yanzu kuma in jibril ya zo sai mai mishi jaje mai mishi jimami mu gaya mishi ka rasu shine sai mai na'ayi mu gaya wa jibril rasuwarka tunda ka rasu wannan hadisi sahihi ne al-imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul maghazi babu maradin nabi sallallahu alaihi wasallama wa wafatihi babin da ke bayani akan rashin lafiyar manzon Allah da kuma rasuwar shi hadisi na 4462 sallallahu alaihi wa alihi wasallama malam yace wa hadha anas ibn malik ga kuma anas dan malik wanda yake babban hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ko cewa yake lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-madina ranar da manzon Allah ya shiga madina aba minha kullu shay'in a wannan rana sai da manzon Allah ya haskaka komai sai da muka ga hasken komai yawo muke komai waye annuri manzon Allah ya shigo falamma kana al-yawm alladhi mata yayin da ranar da manzon Allah ya rasu cikin shi ta zo azlama minha kullu shay'in komai kuma sai ya duhu komai muka kalla kawai sai muga yana da duhu wa ma nafadna an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-aidi ba mu kakkade hannayenmu daga kura ta kasar da muka rufe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wa inna lafi dafnihi kai muna cikin halin rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta an karna kulubana har sai da muka fara musun zukatan wato muka ga cewa ba ma cikin hayyacin mu a cikin riwayar nasa'i wadda ainihin za mu zo mu ji ishara a kanta nan gashi wannan turmi zai fitar da ita anas ya ce sai da muka rinka ganin cewa kamar hankalinmu ya tabu ranar da manzon Allah ya rasu suka ce sai suka rinka ganin kamar suna maye kamar suna cikin tabo hankali ma'ana sai da suka rinka yin wasu abubuwa suna musu anya suna cikin hankalinsu kuwa wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi gashi nan a cikin Kitabul Manaqib wato littafin da ke magana akan darajoji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu fadlin nabi sallallahu alaihi wa sallama babu falalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lamba hadisi ta 3618 da kuma littafin sunan ibn majah kitabul janaiz babu wafatin nabi sallallahu alaihi wa sallama babu rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi na 1631 jama'a kun ji abin da Anas ya ce wa ya Abu Bakr yaqulu li Umar ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallama shi ko Abubakar gashi bayan da manzon Allah ya rasu sai ya ce wa Umar in talab bina ila ummi Ayman mutafurin umma Ayman wata dattijuwa ce mutuniyar kirki cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nazuruha kama kana rasulullahi sallallahu alaihi ya zuruha. kamar yadda manzon Allah yake ziyararta mu je mu ziyarce ta mu je mu gaishe ta kun ji jama'a sahabbai sun rike amanar manzon Allah man ta haina ilaiha yayin da muka kai gare ta bakat sai ta fashe da kuka faƙala laha abubakar da umar suka ce da ita ma bikiki ki me yasa ki kuka ma inda Allah li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ai abin da ke wurin Allah shine alheri ga manzon shi ma'ana manzon Allah da ya tafi wurin Allah ai tafiya ita tafi alheri kina kukan manzon Allah ya rasu ne ai kuma alheri ya tafi faqalat sai ta ce ma abki Allah akuna a'lamu anna ma inda sallallahu alaihi ba wai ina kukan ban san cewa abin da Allah ya ajiye manzon Allah a wurin shi yafi alheri bane ba wannan ne ba ba rashin sanin wannan bane na san haka walakin abki ina kuka ne annal wahaya qad inqata min as-sama wahayi ya yanke daga sama mun daina samun sakon Allah ma'ana an samu rashin sadarwa tsakaninmu da Allah kenan Allah ya gama saukar da saƙo hayyajat huma alal buka wannan sai ya zaburar da abubakar da umar sai ya ingiza su zuwa ga kuka su ma sai suka fashe da kuka fa ja'ala yabkiyani ma'aha sai suka fashe da kuka tare da ita tana kuka suna kuka jama'a kun ji wannan hadisi sahihi ne al-imamu muslim ya ruwaito shi a cikin ainihin wato kitabul fada'il fada'il sahaba babu fadli ummi ayman babin da ke bayanin falalar ummu ayman hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da hamsin da hudu Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam ya ce wa haka za to haka fa kamar yadda ka ji intaqalat hadhihi an-nasmatu tayyiba wannan rai mai kanshi mai mutunci na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koma ila bari'iha zuwa ga Allah wanda ya halicce shi wa baqiya dinullahi fil ardi addinin Allah ya tabbata a cikin duniya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a kun ji takaitaccen tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda kaɗan daga cikin abubuwan da muke fa'idanta a nan su ne abubuwan da muka faɗi Allah ya aiko manzon Allah ne don me don a gyara duniya na ta ahalin sunna wallahi akwai hikimar da Allah ya tayar da ku a Najeriya akwai hikimar da Allah ya fitar da ahalin sunna a Najeriya da a ce Allah bai fitar da ahalin sunna a Najeriya ba wallahi musiba ta faru saboda haka daraja ce ta faru ga Najeriya alheri ne ka je wasu ƙasashe ka gani babu wata da'awa da ake kira a sunna gaba ɗaya ba a taɓa jin wannan da'awar ba a nan afirka suna nan duk abubuwan da kake jin labari wai ne gaske ne jita-jita ne sun faru a jahiliya su suke da sunan musulunci na fatar an gane daraja ce kenan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daraja ce to da manzon Allah ya zo me yayi yada da'awa kenan ahlus sunna ku sai ku tashi ku yada da'awa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya me yayi kokari wajen tacewa da tantance addini da kokarin hada kan al'umma akan wannan tataccen addinin annabi bai ce a zo a haɗu dan a yawa a je a tunkari zalunci ba annabi bai faɗi haka ba saboda haka wannan nazariyar da ake kawo muku nazariya ce ta yaudara 'yan shi'a da yaudara 'yan brothers da kuma barbaran yan yawansu cewa a daina magana aƙida a daina magana hadisi ya inganta ko bai inganta ba a zo a haɗa kai in an yi nasara a zo a tace ƙarya ne ku je ku tambayi 'yan taliban menene ya faru wannan na daga cikin nazariyar 'yan taliban a ƙasar afghanistan aka ce a manta da komai ba komai ba ne a zo a haɗa kai ana haɗa kan tafiya ta tafiya sai kuma suka fara yaƙan malamansu su kalbuddin da sauransu sai suka kore su daga ƙasar saboda tafiya ce aka taho za ka ga 'yan taliban ana tafiya cikin tafiyar karabkar jihadi sai ga wani yana shan taba ko a talbijin kake kallon sa ana nuno sai ka ga ɗan taliban ga bindiga a zai je jihadi ga kuma taba yana sha sannan ga baƙin jahilci a cikin cikinsu saboda haka jama'a mu abin da muke cewa mu mun zo ne mu kwatanta da'awa irin da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ku rabu da mu da tunanin maslahar ku ba ta dame mu ba ku rabu da mu da tunanin yadda kuke tunanin za a yi nasara a yadda annabi ya yi nasara haka za mu kuma za mu yi nasara dan fodiyo da ya biyo annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yi nasara mu ma mun ba haka za mu yi nasara kuma inda muka gane nazariyar mu za ta yi nasara ita ce Ɗan fodiyo ya bi irin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama ne wanda bi ya ce dan fodiyo ya yi karya ƙarya ike dan fodiyo sunna ya zo da ya zo kuma sunnar tacewa ya rinka yi kan tataccen tafiyar ta tafi aka karantar da mutane da aka ƙi wannan tataccen sai ya tashi ya yaƙi maguzawan da musulmin da suka ƙi bi tataccen sannan kuma ya tashi ya yaƙi waɗannan sarakunan azzalumai saboda sun haɗe kai akan sai dai a hana wannan tafiyar don haka jama'a ku je duk waɗannan 'yan ƙungiyoyi da suke ba ku sha'awa wallahi ba sa ba mu sha'awa a bakin komai cewa za a zo ai kaza za a zo ai kaza ana ganin a saurara kaza a'a koran nan wasu suka zo suka same ni su sun kafa ƙungiyar jihadi ne su yanzu suna ƙoƙarin haɗin kai ne tsakanin ahalus sunna suna ƙoƙarin kaza ne na ce to amma kuna tacewa kuna karantar da mutane shin kun je kun koyo ilimin da manzon Allah ya koyar kuna karantar da mutane saboda haka ya za ku zo ku fara gini daga ɗan boto ya za ku zo ku fara kafa kwano sannan ku ce a zo a fara foundation ku yi kuskure ku fara daga ƙasa tukuna amma da mutane suke gani sai su ga cewa to har yaushe za a yi haka shine innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba haka Allah ya ce musu suna ganin yaushe za a ce wai sai an tsaya an koya addini an tace sannan a karantar da mutane wannan tataccen to ai kafin nan mutane sun lalace na'am ya kaka samu ɗalibai a ABU. suna nan an ɗauke su yanzu ba su wuce wata ɗaya ko wata biyu ba da za su karanta medicine su ne likitocin da za su yi operation nan da shekara goma ko ashirin mai zuwa haka ne ko ba haka ba to amma in suka ce yaushe ne har da rashin lafiya ta cika gari za su ce sai nan da shekara biyar ko bakwai an yi graduating ɗinsa sannan za su zama likitoci ta kawai zai je ainihin makiri ya wasa mishi wukake irin abin da kuke kenan shi yasa za ku ga duk wata nazariya da ta taso a Najeriya sai da ta lalace saboda wai ana ganin akwai wata hanya wadda ba irin wadda manzon Allah ya bi ba wadda za a kai ga cin nasara Na haka jama'a ku ba da muhimmancin karatu da karantar da mutane gyara aƙida da gyara imani sanar da mutane ingantaccen ilimi na addini da rayuwa sannan da tunanin cewa haka ake rayuwa lafiya kar wanda ya tunanin tashin hankali ko yaƙi to amma in wani ya bujiro muku da yaƙi fa dama Allah ya ce ku zama cikin taka tsantsan, sai ku tashi ku bubbuge shi sai ku ci gaba da zama lafiya a yi karatu ka dubi biyu an ɗauki ɗaliban suna nan suna karatu in wani ya ga cewa carry over ya mai yawa sai ce a yi rayuwar a ƙona makaranta ba haka suke yi ba ba abin da mu sani nasu ba duk ɗalibin da ka ji yana cewa a yi rayuwa sai an kona makarantar da wallahi sai dai a rufe je ka sami shege jifin shi ya sauka ne je ka same shi kari over ne mai yawa in ba makarantar ta ci gaba ko rashi za a yi dan haka sai ce a yi rikici a kona makarantar in aka gane haka sai a yi sai a kama shi sai a horar da shi sai a kore shi sai makaranta ta ci gaba da zama yaya lafiya a ci gaba da karatu haka ake da'awa amma a zo a fassara muku cewa ai rayuwa shine addini yawo da baƙaƙen kaya da yawo da zanga-zanga da kaza shine addini ba wannan ne asalin addini ba asalin addini shine zama lafiya ake aita karatu aita ilimi aita ta wa Allah wannan zai ba da dama aita bincike ana gano abubuwa na kimiyya da fasaha da ci gaba ya ake kaza ya ake kaza ya ake kaza sai ga al'umma sun rayu cikin jin daɗi to in wani ya zo ya ce san wannan al'umma ba za ta ci gaba da rayuwa haka ba sai a tashi a bubbuge shi wajen bubbuge shi din nan in ya kai ga zubar da jinin shi to Allah ya halatta shine annabi kaga ya kashe mutane saba'in tun da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake bai taɓa kama mutum ya kashe ba sai a wannan lokaci dan haka sai buɗe baki ce mutumin da ya fi kowa shan azabar Allah a ranar alkiyama shine wanda ya kashe annabi ko kuma annabi ya kashe shi me yasa saboda a tsaye da adalci ƙasa ta zauna lafiya lokacin da annabi ya ci ƙasar makka an sake tsaye da yaƙi sai ce daga yau ya zama haramun har kiyama ta tashi a wannan ƙasa ni ma ɗan wani lokaci ne aka halatta muni shi ya haka jama'a haka rayuwa take za mu ci gaba da karatun tarihin nan kamar yadda kuke ji jama'a nan ya takaito mana tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama ne domin asali kar ku manta littafin ya zo ne dan ya bayyana ne al-ahdathu tarihiyya min wafatin nabi daga rasuwar annabi ake so a ɗauko tarihin ba daga haihuwar shi ba amma saboda tarihin mai daɗi shine aka ɗanyo shimfiɗa game da haihuwar shi amma za ka ga daga sadda ya rasu to a nan ne za ga ana buɗe tarihin haka za ka ji ya ce maka alfasulul awwal khilafatul khalifa abubakar ne siddiq min sanata min sanati ihda ashara ila sanati salasa ashara gashi nan sai ce maka tamhid sai fara kawo tarihin menene ya faru bayan rasuwar sayyidina abubakar ne siddiq bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a anan za mu saurara insha Allah sai kuma mun sanar da karatu babu karatu a gobe insha Allah ta'ala abinda ake ciki ana kokarin shirye-shiryen da gyaran wuraren karatu ne na sharhu sunna kamar yadda muka faɗi ranar asabar insha Allah za a ainihin ci gaba da karatun na sharhu sunna amma sai an yi